واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله أعاذني الله وأعاذكم من النار اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد فضلكم بشهر عظيم ألا وهو شهر رجب شهر الله أحد الشهور الهجرية القمرية والذي يسمى رجب الحرام وذلك لأنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم فيها القتال منذ الجاهلية قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ورجب الذي بين جمادى وشعبان أخرجه البخاري ومسلم ويسمى شهر رجب رجب الفرد لأنه منفرد عن الشهور الثلاثة الباقية من الأشهر الحرم الأربع وأضيف الشهر إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه بصيانة حرمته وتعظيم زمنه أكثر من غيرهم من القبائل وكلمة رجب من الترجيب أي التعظيم ولما جاء الإسلام عظم هذا الشهر أيضا فقال الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم عباد الله فارتكاب الذنوب في هذه الأشهر الحرم أعظم من غيره أعظم من غيره فالواجب على المسلم ترك ظلم النفس فيهن واجتناب المنهيات وفعل الخيرات والطاعات عباد الله دون أن يخصص المسلم عملا من الأعمال بفضائل معينة في هذا الشهر لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليها من سلطان ولم ترد سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ببيانها عباد الله لقد وردت أحاديث في فضل رجب وهي غير صحيحة بل معظمها ضعيفة أو موضوعة قال الإمام الحافظ ابن رجب قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه لم يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين أي شيء معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة فالأحاديث الواردة في فضل رجب بعضها ضعيف وبعضها موضوع وقد جمع رحمه الله تبارك وتعالى الضعيف فكان أحد عشر حديثا وجمع الموضوع فكان واحدا وعشرين حديثا وإليكم من هذه الأحاديث يا عباد الله إن في الجنة نهرا يقال له رجب هذا حديث ضعيف ومنهم ومنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهذا أيضا وهذا أيضا حديث ضعيف لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقولون بعد رمضان إلا رجب إلا رجب وشعبان وهو أيضا حديث ضعيف وهناك حديث آخر رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي وهذا حديث باطل يا عباد الله وهناك أيضا حديث آخر من صام رجب إيمانا واحتسابا إلى آخره هذا أيضا حديث ضعيف وأيضا هناك حديث ومن صام يومين من شعبان أو صام ثلاثة وما إلى ذلك هذا أيضا حديث موضوع وهناك أيضا حديث طالما يذكرونه في هذه الأيام وهو قولهم فضل رجب على سائر الشهور هذا أيضا حديث موضوع وهناك رجب رجب شهر الله ويدعى العصم هذا أيضا حديث موضوع وهناك أيضا حديث من فرج عن مؤمن كربة في رجب إلى آخر الحديث هذا أيضا حديث موضوع وأيضا هناك حديث يقول إن أيام رجب مكتوبة على أبواب السماء السادسة فإن صام الرجل منه يوما إلى آخر الحديث هذا حديث فيه كذاب فهو حديث ضعيف هذه الأحاديث الواردة كلها ضعيفة وكذلك الحديث الذي ورد في صلاة أول ليلة من رجب هو أيضا حديث موضوع وكذلك الحديث الذي يشير إلى صيام يوم من رجب يعجل آه، صيام أربعة صيام يوم من رجب أو صلاة أربع ركعات فيه على كيفية معينة يذكرونها في كتبهم حديث أيضا موضوع وهناك حديث الذي يقول من صام ليلة سبع وعشرين من رجب اثنتي عشرة ركعة هو أيضا يا عباد الله حديث ضعيف هناك وهناك أحاديث كثيرة وهي كلها حديث إما موضوعة وإما ضعيفة عباد الله قال أحد العلماء وهو أبو بكر الطرطوشي في كتابه البدع والحوادث يقول يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه لأنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام حسب ما يفعل العوام فإما أنه فرض كشهر رمضان وإما سنة ثابتة كالسنة الثابتة عن رسول الله وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام بقية الشهور ولو كان شيء من هذا ثابت لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله يقول الإمام ابن القيم وكل حديث جاء في صوم رجب وصلاة بعض الليالي فهو كذب ومفترى عباد الله من البدع المحدثات في شهر رجب صلاة الرغائب وتسمى الصلاة الاثني عشرية وهذه الصلاة تصلى في أول ليلة ليلة جمعة من رجب بين العشاعين بصفات مخصوصة وصور مخصوصة وأدعية معينة وقد قال عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله لا أصل لها بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادا عباد الله لقد ثبت الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام عباد الله ومن الصلوات التي ابتدعت في رجب صلاة ليلة المعراج وهي ليلة السابع والعشرين من رجب ومن البدع في رجب الاحتفال بهذه الليلة أي ليلة السابع والعشرين من رجب يزعمون أنه أسري به صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وهذا ليس بثابت ولم يقم عليه دليل معلوم عن رسول الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والذكر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم فصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله الذي أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه اللهم صل وسلم على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم عباد الله في الصيام خير كثير لكن دون تعيين بدون دليل فلذلك يا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بالاتباع دون الابتداع وقد كان لكم بالتعسي برسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله إن من البدع التي أحدثها كثير من الناس في هذا الشهر إخراج الزكاة ظنا منهم أن إخراجها فيه أفضل من إخراجها في غيره عباد الله من البدع في هذا الشهر ذبح العتيرة أو الرجبية وهذه ذبيحة يذبحونها في أدب تعظيما لهذا الشهر فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيحين لا فرع ولا عسيرة والفرع أول النساج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعسيرة هي ما يذبحونه في رجب عباد الله إن أهم ما يقال في هذا الشهر أنه من أشهر الله الحرم التي وصى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين باجتناب الظلم فيها لأنه محرم في كل زمان ومكان وفي رجب أشد حرمة ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا أعظم خطيئة ووزرا من الظلم على من الظلم فيما سواهن وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله تبارك وتعالى يعظم من أمره ما شاء فعظموا يا رعاكم الله فعظموا يا عباد الله فعظموا يا إخوة الإيمان ما عظم الله فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم والعقل والظلم يا عباد الله عاقبته وخيمة وآثاره شنيعة فلا فلاح مع الظلم فلا فلاح مع الظلم ولا بقاء مع الظلم ومهما بلغ شأن الظالم فإنه لا يفلح قال الله تبارك وتعالى هل إنه لا يفلح الظالمون وقال هل يهلك إلا القوم الظالمون عباد الله إنه لا بقاء للظلم والاعتداء لا بقاء للظلم والاعتداء والطغيان ولا سلطان له على الدوام مهما طال الزمان وامتد الأوان قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ثبت الحديث في البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون أكثر ابتعادا عن الذنوب والمعاصي في هذه الأشهر فيبتعد عن ظلمه لربه بالإشراك به سبحانه وصرف شيء من العبادة لغير الله ويبتعد عن ظلم إخوانه بالاعتداء عليهم وسفك دمائهم أو أكل أموالهم وحقوقهم أو الولوغ في أعراضهم وتتبع عوراتهم وإفشاء أسرارهم وإلحاق العذابهم كما يجب عليه أن يحذر الظلم لنفسه بمعصية الخالق ثبت الحديث في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات بارك الله لي ولكم فيما سمعنا فصلوا وسلموا على خير خلق الله ya ku bayan Allah masu albarka da daraja yau sha bakwai ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijiran babba dan babba annabi Muhammadu Shaibo salati da taslimi da albarkan Allah da kusanci ya tabbata ga wannan farin jakada Allah ka sadar da mu ga ceton farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau shekara 1443 daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiyya mun haɗu a masallacin Allah Allah ka yarda da mu don mu saurari khutba kuma mu saurari maganan Allah mu sauke farali da nauyin da Allah ya ɗaura mana na sallan juma'a Allah ka karɓa daga gare mu ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani kuna cikin wani wata cikin watanni guda hudu masu alfarma watannin Allah masu alfarma masu daraja masu kima masu matsayi masu farala guda hudu ne watanni ne na hijiriya ba januwari february march april ba ne a'a waɗannan watanni su ne dulƙa'ada zulhijja sai muharram sai watan rajab wanda ke tsakanin watan juma'a da watan sha'aban yau muna sha bakwai wannan ke alamta muku tsakaninmu da watan ramadana mai albarka ƙasa da wata biyu ne Allah ka sanya mu cikin waɗanda za ka yi masa arziki daga mu da ƙasar da haɗuwa da watan ramadana wannan shekara ya ku bayan Allah waɗannan watanni masu alfarma ubangiji tabaraka wata'ala da kansa yayi izina yayi shela yayi sanarwa ya fitar da su da darajar su yake cewa lallai ƙididdigan watanni a wurin Allah watanni ne goma sha biyu daga cikin sha biyu ɗin nan sai Allah ya ware watanni guda hudu masu alfarma waɗannan watanni guda hudu masu albarka masu alfarma sai Allah ya umarce ku ya ku bayan Allah da kada ku zalunci kawunanku a cikinsu. duk yadda mutum yake saba ma Allah ko zalunci idan watan Rajab ko Muharram ko Zulqa'ada ko Zulhijja ya kama to kai ma sai ka kokare ka kame saboda jin kunyan Allah waɗannan watanni guda hudu annabi da kansa ya faɗa mana cikin hadisin Bukhari da Muslim da Abi Dawud da ma waɗansu su yake cewa lallai zamani ya canza kamar yadda dama ɗabi'an zamani yake a irin wannan matsayin a bara uwar haka an hau kan bari an tsaya an yi magana akan cewa fa yanzu muna watan Rajab ga shi wata shekara ta jiyo an haukan mumbari mumbarori ana tsaye ana muku bayanin an zo wani wata na rajab haka za mu sake zuwa wata ramadan mu tsaya irin yadda muka tsaya a bara wannan mai shi alamta maka zamani yana juyawa yana juyowa yana kewayawa yana kewayewa yadda a agogo ke kewayawa ya tafi ya dawo ya tafi ya dawo haka zamani ke kewa ya dawo kai kuma adam ana kwashe kwanakinka ana ƙididdigan zamanka a duniya ana lissafi da zarar lokaci ya yi kawace a zare ranka Allah ka ba mu sa'a manzo Allah ya ce watanni a wurin Allah goma sha biyu ne cikin su akwai guda hudu masu alfarma sune zulqada da zulhijja da muharram yace talatu mutawaliyat watanni uku a jere suke sai dai kuma Allah ya kebe shi shine watan rajab wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wannan wata na rajab ya ku bayan Allah ana kiransa da suna rajabul fard wato wata wanda yake tilo a cikin watannin Allah masu alfarma shi ne kaɗai tilo ma'ana Allah ya ware shi ya keɓe shi kaɗai an ware shi an raba shi da sauran waɗancan watannin larabawa a jahiliya sun shahara da girmama wannan wata na watan rajar sun a jahiliya Kabilan mudarawa suna girmama wannan wata suna ba shi kima sama da sauran kabilu shi yasa larabawa sukan ce shaharu mudar watan rajab wata ne wanda ake jingina shi ga mudarawa saboda tun a jahiliya mudarawa suna baiwa wannan wata kima ba sa yaƙi ba sa faɗa ba sa rigima kwanciyar hankali suke a cikinsa don haka lokacin da musulunci ya zo musulunci duk abu mai kyau yana karɓa wannan shine bambancin addininmu na musulunci da addinin da ba na musulunci ba duk abu mai kyau da ka sani duk abin da ɗan ƙasar zai kikiro ya jingina wa rayuwa al'umma ta ƙarfi shi musulunci ko da aya ta gama sauka malamai sukan zauna su kalli wani abin su yi masa bigire haka da musulunci ya zo sai ya kalli wannan ɗabi'a ta girmama watan Allah Rajab ɗabi'a ce mai kyau da haka Allah ya saukar da aya annabi Muhammad ya ci gaba da girmama wannan wata a cikin ayar babban jigon da hudu ba mu take magana a kai shine faɗin Allah fala tazlimu fihinna anfusakum Allah ta'ala ce kada a hir'unku akul ku kuskura ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni masu alfarma guda hudu zalunci a cikin waɗannan watanni ya fi girma a cikin zalunci a sauran watanni ka saba ma Allah a sauran watanni girman laifin ya kai girma a wurin Allah amma babu kaman a cikin daga cikin watannin nan masu alfarma kenan wajibi ne kowane musulmi ya nisanci zalunci a cikin wannan wata kamar sauran watanni ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta ya kuma kusanci ayyuka na alkhairi duka zuwa ga Allah ba tare da ya keɓe wata rana da wata ibada ta musamman ba ko azumi ko wani zikiri ko sallah ko wasu surori da za a karanta daga cikin abubuwan da wannan hudu ba take faɗaɗar da mu shine za ku ji waɗansu mutane suna faɗin wasu hadisai na ƙarya na bogi masu rauni suna jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan wata to malaman musulunci tuni suka karkace sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam daga irin waɗannan hadisai na bogi irin su al-Imam da Hajar Allah ya kai rahama zuwa ga makoncinsa yana cewa babu wani hadisi da ya inganta game da yin azumin wata rana daga cikin ranaku a cikin wannan wata na Rajab haka kuma babu wani hadisi da ya inganta game da wato tayar da wani dare cikin dararen watan rajab baccin abinci inganta na halaccin yin kiyamun laili a kowane yini a kowane dare da kuma yin azumi a kowane yini wanda ya halatta azumi musamman kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi azumi za ku ji da kan cikin hadisan da suke kawowa suna cewa lalle a cikin aljanna akwai wani teku ana ce masa rajab duk wanda ka ji ya kawo maka wannan hadisin ku ce wannan hadisin mai rauni ne za ka ji suna cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan watan rajab ya zo wannan ya fi shahara hatta a tsakankaninmu sai ka ji mutane na yawan faɗin wannan Wai annabi yakan yi addu'a sai ce Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan Allah kai mana albarka a wannan wata na rajab da sha'ban mai zuwa kuma ka kai mu watan ramadan to wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka ba laifi ba ne kamar yadda malamai irin su ashef bumbaz da suka zo yin bayani akan wannan hadisin sai suke cewa ba laifi ba ne ka yi addu'a ka ce ya Allah ka kai ni ya Allah ka kai ni ramadan wannan ba laifi ba ne roƙon Allah tsawon kwana wannan ba laifi ba ne amma ka jingina abin zuwa ga annabi ka ce haka annabi yake yi to wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗi kai suna kawo hadisai da dama daga cikin hadisan da suke kawowa suna cewa wai rajab wannan wata ne na Allah sha'aban kuma in ji annabi wai shi cewa yana cewa wannan wata na ne ramadan kuma watan al'umma ta ne wannan hadisin hadisi ne wanda yake na karya wanda aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah masu albarka da daraja ku sani makaruhi ne mutum ya azumci wannan wata na Rajab da daga cikin manufofi guda uku na ɗaya nufin yana azumtan shi irin yadda yake azumtan watan Ramadan kaga ya wajabta wa kansa yin azumin ba wajibi bane a kansa ko kuma da nufin neman lada irin yadda annabi yake yawaita azumi a watan Sha'aban to yanzu mutane sun akasa jama'a nan ba komai nake nufi ba illa irin wannan azumin da zaka ji ana kira zuwa gare shi wai azumin dattawa ko azumin tsofaffi duk tsohon da ya da shi tsoho ne sai ya ta babu wani azumin tsofaffi a musulunci watan da annabi yake yawaita yin azumi shine watan sha'ban Allahumma illa azumin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litinin da alhamis kwanakin hasken wata a kowane wata ko kuma azumin annabi ya yi azumi yau gobe ya huta ya ku bayan Allah yana daga cikin bidiyo inda mutane suka kirkiro a cikin wannan wata shine salatul raghaib wasu salloni ne ake yi guda goma a goma sha biyu a cikin daren juma'a na farkon watan rajab kuma a tsakanin sallar magarba da isha ake yi da wani irin siffa ta musamman da wasu surori na musamman da wasu addu'o'i da za a baka na musamman wanda ba wanda ya sani sai kai da aka ba ba mu sani wannan bid'a ce ibnu tamiya yace salatu raga'ib la asla laha ba su da asali bal hiya muhdatha bid'a ne fala tustahabbu la jama'atin wala fuqada ba musahabi bane ayi salatul raghaib ko a cikin jam'i mu tare mu yi tare ko kuma mu je mu yi a kun mu ku sani hadisi ya inganta cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hana keɓe daren juma'a da tsirwa ya kuma hana waɗa rana irin cewa ta juma'a da yin azumi face da nufin cewa jiya kayi azumi don haka yau za ka yi ko kuma yau kayi gobe ma za ka yi amma a keɓe ranar juma'a ita kaɗai yi wani dare ko da azumi wannan ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ku duk annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin bin waninsa hakika kuna da kyakkyawan abun koyi a rayuwar farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda annabi ya zo muku da shi ku kama wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya ce kakku yi ku bari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kuna da kyakkyawan abun koyi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ga kowa ba face liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah Katira). ku sani ya ku bayan Allah daga cikin do'i da ake a cikin wannan wata na Rajab akwai abin da mutanen mu suke kira da cika ciki shine duk daren 27 ko wani abu ne kuma da haka ayi yanke yanke duke Ba mu sani annabi sallallahu alaihi sallam yayi hani hadin wannan yanka da ake yi tun a zamanin sa ya kasa da suna atira a cikin hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim annabi yace la fara'a wala atira baya halatta mutum ya yanka wa gumaka wanda ake ce ma fara'a wanda a jahiliya laraba sukan sukan idan idan raƙuma ko taguwa ta haihu ko saniya sai ta haifa na farko sai a yanka shi na gumaka ne akira kuma shine duk watan rajab za su yanka su rika ci suna wai gode ma Allah akan nemomin sa mu sani wannan haramun ne babban jigon da nake so in mai da mu zuwa ga shi ku bayan Allah masu albarka da daraja ku sani babban sakon da zamu dauka a wannan wata na Rajab shine fadin Allah tabaaraka wa ta'ala fala tuzlimu fihi anfusakum ku sani ya ku bayin Allah ba yadda za al'umma ta rayu cikin zalunci ku baye zalunci zalunci sa shugaba ya zalunci talakansa malami ya zalunci mamunsa liman kenan talakawa su zalunci su ya'ya su zalunci kowa ya zalunci malaman makaranta zalunci ma'aikatan gwamnati kowa zalunci wannan al'umman ba za su taɓa samun babban rabo ba Allah ta'ala yake cewa hu la yuflihu zalimun duk inda azzalimai suke rayuwa su sani tabbas lalle hakika ba za su samu babban rabo ba a wani wurin Allah ta'ala yake hal yuhlaku illa alqawmuz zalimun babu waɗanda za a wa azabar da za ta halakar da su sai azzalimai ku sani ya ku bayan Allah ba yadda za a rayu cikin zalunci da ta'addanci da garkuwa da mutane da kisan kai da zubar da jina ba yadda za a rayu ingantacciyar rayuwa ba za a taɓa samun biyan bukata a duniya ba ko a lahira mu sani ya ku bayan Allah masu albarka da daraja duk ƙasar da zalunci yayi katutu a cikinta to ƙarshen abin da ke faruwa a ƙasar azaban Allah ke sauka a ƙasar karanta faɗin Allah da yake cewa waka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir Allah yake so da dama ba yau na fara yi ba nayi wa alƙaryu garuruwa ƙasashe al'ummu da dama ta lala na ƙyale su ban kama su ba ban ce musu uffan ba shugabanni zalunci talakawa zalunci yan kasuwa zalunci je yi magana yan kasuwa suna nan sun wasu wukansu suna jira wata ramadana ya kama su yanyanka talakawa masu azumi su gallaza musu su tsawwala musu a rika azumi cikin azaba to ku jira Allah ya kare mu ya kare ƙasar ya kara al'ummar mu daga irin wannan musiba Allah ta'ala ya ce nakan yi talala Kasa azzalima ce in na tashi kama ta ina kama ta ne in ne mata kamu to za ta ɗanɗana ta. Allah ta'ala ya ce sun ma'akatu hawa ilayil masir ku sani ya ku bayan Allah hadisi ya inganta cikin Bukhari daga Abi Musa ashari annabi yana cewa ku mai salati lalle Allah ta'ala yana yi wa azzalimi talala shugaba yake talaka yake malami yake malamin boko ko malamin islamiyya ko waye in ji azalimi ne Allah zai bashi ya nada ya nadi da isansa annabi yace hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa ran da Allah zai mishi damta inna batsha rabbika la shadid ko inna akhdahu alimun shadid har zuwa lokacin da Allah zai kama shi kamu mai tsanani da ce ku ce ba ya ku bayan Allah masu albarka da daraja na faɗi magana ta wannan ina roƙon Allah gafara gare ni da ku da dukkan zunubi da kuskure a ƙarshe ina tunatar da ku asarin da ya tabbata daga Anas Allah ya ƙara masa yadda Anas yake cewa lallai ku mutanen wannan zamani. kuna aikata waɗansu ayyuka a idanunku kuna ganin su ƴan ƙanana ne kai wannan ai ba komai bane kuna ganin ko filin gashi ma bi'ai wato ana ya fi su girma ya ce mu a zamanin annabi muna kirga waɗannan ayyukan daga cin abubuwa masu halakarwa ya ku bayan Allah kowa ya wa kansa hisabi tun kafin ranar da zai tsaya a gaban Allah ya masa hisabi ala fasallu wa sallimu ala khairi khalqillah muhammad ibn abdullah صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال الله تبارك وتعالى قولا كريما اللهم صل على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين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 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حدث آمة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا وتراصوا واعتدلوا وسدوا الخلل ولا تتركوا فرجة الشياطين وصلوا صلاة المودع أدريت سهو أفك سهو أجري شكيد وجيه Allah ka tausaya الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر